cikin yanayi na kuka da juyayi mabiya aƙidar shi'a sun yi jana'izar mambobinsu 28 da aka kashe yayin aron gamar su da jami'an tsaro cikin 'yan kwanakin da suka wuce lamarin da ya kai ga kona motar 'yan sanda guda da kuma kama 'yan shi'an mutum 400 a gurin jana'izar na zanta da wata mata da ta rasa 'yan uwanta sunana aisha tudan yaya wallahi ba zan iya faɗan girman musiban da nake ciki a yanzu ba ina cikin juyayi na kashe min 'yan uwa da aka yi da raunana ina kuma cikin farin ciki saboda na san sun samu daraja da ɗaukaka a wajen Allah ta'ala Kafurcin duniya ke yaƙi da mu a kan shi aka kashe su don haka ni abun alfahari ne a gare ni an kashe yan uwana a kan addinin Allah ko karfe ɗayan dare ka ce in fito firi zaki zan fita don buri na nima Allah ya karɓi raina kamar yadda ya karɓi yan uwana kukan da nake yi kenan ganin munin abin da ya faru cikin yan kwanakin gamar da aka yi da yan shi'an kungiyar kare hakkin bil'adama na duniya Amnesty International ta bada sanarwar sakamakon binciken da ta gudanar kan lamarin inda ta kuma yi Allah wadai da matakan da gwamnati da hukumomin tsaron Najeriya suka ɗauka. Jami'in hulɗa da kafafen yaɗa labarai na Amnesty International Malam Isa Sunusi ya mun ƙarin haske da cewa. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi bincike ta gano abin da ya faru a ranakun Litinin da Asabar da ta gabata. Binciken da muka yi ya nuna cewa ya zuwa yanzu an kashe mabiya shi'a mutum arba'in da biyar, a rana guda kacal an kashe mutum tara, kuma sojoji da 'yan sanda da suka zo suna tunkara waɗannan waɗannan mutane suna tunkara su ne kawai kai tsaye da manufar kashe su wannan abu ne da bai dace ba ya saba wa tsarin mulkin najeriya ya saba wa dokokin kasa da kasa. ya kamata ne hukumomin tsaron najeriya su sani cewa duniya ta canza abubuwan da suke yi abun kunya ne duk duniya idan aka kalla kimar su da mutuncin su yana ci gaba da zubewa sannan kuma mun gano cewa hukumomin najeriya a wannan karan sun yi amfani da manyan bindigogi waɗanda ko a fagen yaki sai ta ƙure ake amfani da su wato mashin gan kenan wannan wannan mataki da gwamnatin najeriya ta yake ɗauka akan yan shi'a ba zai kawo a kasan nan alheri ba kuma abun bakin ciki ne abun allah wadai mukaddashin daraktan yada labarai na hukumar tsaron ƙasa brigadier general john ajim ya shaida cewa an sami yan shi'an da makamai yace mutane ne da suke da kuɗi kuma suke samun goyon baya daga ƙasar iran don haka za a sa musu ido ne kawai ana kallo wata ƙasa ta kawo wa najeriya matsala a cikin gida yace waɗannan mutanen da ake gani in har ba a ɗauki da tsauran mataki a kansu ba matsalar da za su janyo sai tafi na boko haram There are a lot of arms and ammunition that we seized from them. Are we not aware that this movement is supported by Iran? What they are doing, they have a lot of money to do it. So, do you have a country where another country is supporting a group there that can compromise your security? But I want to say that this group, if it is not contained, it will be worse than Boko Haram. Harbe-harben da aka yi ta ji a garin Abuja kwanakin da suka wuce ya sa mutane da dama cikin yanayi na faduwar gaba. Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, RFI Hausa.